يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير yan kuwa rayuwa haka yake idan za mu tuna kamar ba a jima ba wani lokaci can baya muka rika wannan tasbiri mai girma na alkur'ani wanda ake yi kuma wata ramadan to kuma yanzu ikon allah shekara ta jawo kenan yanzu har an sake shekara daya shi wannan abubuwa yan uwa yana karantar da mu yadda rayuwar take gudana yanzu a cikin wannan shekara waɗanda suka rahoto sun rahoto waɗanda kuma suka yi tsara su yi hasara da haka tun da yanzu ga rayuwa ta ƙara dawowa sabo shekara ta zo azumin wata ramadan ya zo yau muna ɗaya ga wata ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da shi daga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya don haka wajibi ne a gare mu mu tunanin yau da kullum na tabbata akwai da yawa daga cikin al'ummomi sun so su ta kai wannan lokacin amma Allah ya karbe su mutane masu tarin yawa wadanda shi kadai ya san adadin waɗanda ya ɗauki rayuwarsu kafin wannan shekara ta dawo to mu sani fa yanzu ga shi yau muna ɗaya ga watan ramadan dukkan mu lafiyar mutum da ya yarintar shi ba ya da tabbas zai kai ƙarshen ramadan ba ma nan gurin ba bai tabbas zai tashi ya bar masallacin ya a ga makarantun nan na yau kaɗai ne duk wanda yana karantar da mu cewa mu shiga taitayin mu a rayuwa kuma kowa ya rika yi kan shi tanadi kuma kowa ya rika shirya wa kai shi ka zama irin ya ba raiki gidan nan kowane lokaci shirye kai kana zama kowane lokaci shirye ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala bin dokokin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kauce ma abubuwan da suke cinye aikin mutum da za ka samu wasu daga cikin al'ummomi sun jajirce suna yin ayyuka suna bin dokar Allah to amma wasu suke ma aiki ya yake zama wasu suke mawa tunda yana wannan ayyukan ne hana shi da yin abubuwan da ba su dace ba na cutar da al'umma zalunci cin dukiyar al'umma wulakantar da al'umma tozartar da su cin mutuncin su gibar su gulmar su da sauran maka irin waɗannan abubuwan sai ya kasance shi ayyukan lada kayan masu tarin yawa amma kuma ƙarshe lada ta tafi wajen wa zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce bayyananniya hasara kuma wannan shine fallasacce na hakikani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bayani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma sahabbai abin da cewa fallasacce suka da ya tambaye su ya ce waye fallasacce suka ce wanda bai da kuɗi ma'ana mallaye salamu da rahim mawla amda wanda bai da dirhamomi ko wasu kayayyaki shi ne fallasacce haka sahabbai suka fahimci ballantacce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya nuna masu ba wannan ne ballantacce ba fallafashe shi ne ba wanda kuɗi shi ne fallafashe ba ko wanda bai da wasu kaddarori da ya tara ba shi ake cewa fallafashe ba fallafashe daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo da sallah mai kyau da azumi mai kyau da zarka mai kyau da sauran ayyukan ibada masu kyau biyu ya aiwatar da su amma waɗannan ayyuka da ya aikatar da su na ibadar shi waɗanda da su ne ake samun lalata to amma a nan duniya ya zaɓi wannan ya fi damuwa da jini ya ci kayan wannan ya yi mawa da kazafi ya tozartar da wani ya an shi bashin wani biya ba ya aishi kallon wani bai mai da wani ba ya aishi a rubi duk waɗannan abubuwa yana yi ma mutane Allah sai ya yi haƙƙin wani abu za a zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ɗauki ladar shi da yake da kama da shi ta sallah da yake da kama da shi sallah a ba wanda ya zuta a musulunci, a kai an shi an biya ka a ɗauki ladar shi ta sallah a ba wanda ya zaga illa ya tsallar da yake takama da ita zai tafi aljanna suna da ita ta kayi sannan sai a komo ladar azumi a kwashe a bibiya wanda ya ci bashin su bai biya ba wanda ya ci kayan su bai biya ba wanda ya ari kayan su bai maida musu ba wanda ya gulma su bai nemi yafiyar su ba lada azumi ta kare a zo zaka haka in yayi aikin hajji haka in yayi wasu ayyukan alkhairai duk sun gane baki daya kuma ga wasu mutane sun zo su ma suna neman aiki wajen shi kan kuma da ya uwa shi wannan da aljanna zai duk da yayi ayyuka da ake bukata da ba. to amma waɗannan abubuwan sai suka canza mashi sai ya kasance a wannan lokaci duk wannan abubuwa na shi an biya mutane ga ma wasu suna nema lalata kai a wannan lokaci sai a zo ga mutane ta guda sai a rika ɗibar zulban waɗannan mutane ana ƙara ba wannan mutum da zai fita aljanna a da saboda yana da ayyuka na bai da ake bukata a ɗauki su a ƙara azama shi saboda ladan shi da ƙari in ji an gama kowa duk mai bin shi haƙƙi garami da babba an gama biyan kowa da kowa wanda babu lada an ɗauki zulbai an ƙara azama shi wannan mutumin zulban waɗannan mutane a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ma sore abin na sai a jefa shi cikin wuta Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne wannan rashi yan uwa sai mu auna rayuwar mu ta yanzu da Allah da yawa daga cikin ba za mu zama fallasa su ba wallahi da yawa za mu zama sai wanda Allah ya fara to tunda haka ne mu gyara kan kada mu zama fallasa su mu saita ba kan rayuwa Allah zai taimaka mana da izinin Allah sai ya zama mai fita lafiya lawa ta lafiya Allah kai mana muwafaka ka ba mu dace ba ba zan ba ko shi wa gabanni sun fi so domin wahala akwai gabatarwa da lafi da wasu yan bayanai na in suna kusa da ala shigo ciki to insha Allah tafsirin wannan shekara kamar yadda can majalisar tafsir ta jihar katsina ta sanar ana buƙatar mu na wannan shekara ba wai tafsirin za a bari kadai ba to cikin bayanai ana matuƙar buƙatar bayani mai shafi shi'a da illolinta kuna ga yadda shi'a ke barna tana kwasar samari tana kwasar ƙauyawa tana kwasar mutanen da suka sa a su suna kawai talauci shi ne ya dame su a rayuwarsu game da suke da shi yasa in an bashi shi dan wani abu zai daina wannan addini shi na daidai ya kama addinin waɗanda ke zagin ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka za a ji cikin karatun suka insha Allah wa ala tabo illolin wannan abubuwan da sauran yan uwa su faɗaka min ba da zikira ta ko yankin hanzari hanzari ma'firatan ila rabbi don yanke hanzari zuwa ga ubangiji yin mai hankali mai tunani wallahi idan yana kome da ilimi ya san addini shi a ba daidai ba ne ba an mana bayani duk al'ummomi waɗanda suka biyo baya addu'o'i suke yi ma waɗanda suka wuce na gaba to su masu ra'ayin addini na shi'a su zagin magabatan nasu za su zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar Aisha da Hafsa mun san ya fi san Aisha cikin matan shi to amma tsine man ke zagin ke la'antar bal sun ce yan wuta ne su ba kamar Aisha sun ce Aisha na da ya take a cikin wuta an sattar da kanta kasa an daura kafafuwan sama tana tattauna a cikin wuta mata wata manzon Allah sallallahu alaihi da Allah wani wani irin addini kuma sannan ka ce kana son manzon Allah sallallahu kuma ka zagi wanda ma ya fito cikin matan shi kuma Allah ya ce Aisha ba ta yi zina ba su sun ce ta yi zina za a tsaida mata haji da Allah ba su suke so su karyata alqur'ani tun da aya ce suka wani su aisha ba sai wannan laifi ba da ake tuhumar da aka ne to sun sun ce ta yi ban za a yi masa ayi shi yasa ya idan suna ce suna muzahara wani lokaci za su yi sifofi na dabba su ce aisha kamar kare a kan mai suturan mace da sauran su suna jin da wanda ke marasa kyau allah ya zo to kuma sannan sun ce kan addinin daidai suke sun ce duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi babu na kirki sai abin da bai cikin tafi ba akwai shi bayanin sun ce dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kirki ba ne ba sai waɗanda ba su yi cikon cikin hannu ba ba su kai cikon cikin na hannuwa su ne kaɗai na kirki duk bandan su duk mutanen za ne inna zai wa inna ba su wannan wani irin addini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne na jirgi sai wasu ke dai dai hukunan a bashi da su kai goma ba ko ma biyar shi kadai ne na jirgi dukkan su ba da kirki bane a wasan masu wannan muguwar aƙida dala ba kai hadari ba wallahi hadari ne mai mugun yanzu kana da aboki sai ka ce duk abokan shi ɗan iska ne sai shi kaɗai ne da ke me kake nufi shi ma na banza ne in kana so ka san mutum to san abokan shi da ka san abokin mutum ka san saboda shi aboki almaru ala dini khalili falyanzur man yukhali shi mutum yana nan akan addinin masoyin shi da haka ka kalli ka bincika addinin wa za ka yi wa za ka yi abu da shi domin irin shi za ka kasance to su waɗannan bayan Allah masu aƙida ta shi an ci su suna ga duk sahabban manzon sallallahu alaihi ba mutane ke ci bane bal waɗanda ba suka yi aibatawa waɗanda suka yi matsayi da su shine sayyidina Abubakar babu wani sahabi mafi daraja da girma da ɗaukaka kamar sai na abubakar to sun ce shi dan iska ne ba mutum ya ji ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mai bushara da aljanna to kuma amma duk da ka so a wajen sufiyan banza ne Allah ya tsarkake shi a cikin alkur'ani saniyat nayi in kuma fil gari in yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana mutane kwara biyu lokacin da suke cikin kogon gira da Allah zuwa ne ne mutanen nan guda biyu mun dole ne sun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na ɗayan ko zuwa ya na biyu Aliyu ne Umar ne ko Usman ko Abu Huraira As-Siddiq ne Abu Bakar Siddiq ne Allah ya yabe shi da kai shi Qur'ani ya faɗi radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su wannan amma duk da haka sun ce a ba mu kai kirki ne Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai bishara da aljanna shi ma sun ce ba ne kirki ne Usman ya sai aljanna kashi daban-daban manzo Allah ya ce wanda ya sai biyar Roma yana da aljanna ya sai ta wanda ya je ya shirya wata rundunar yaki da ake cikin talauci yana da aljanna ya shirya an zo cikin wahalhalu na talauci da rashi da kuncin rayuwa fataken shi sun dawo da kayayyaki ya sai da Allah kayayyaki duka ga manya-manyan attajirai sun saya amma sai da wasu mai ce a babu su mai ba duk da haka shi a wajen shi na yin sa to haka in ka biyo duk sabon manzan da haka suke zaki in ban da wasu 'yan takaitattu da ba su yi zuwa yan uwa irin mutane ne qur'ani ya faɗi mana abin da za mu yi waɗanda suka gabata shine da yake wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك haka رحيم to توكلي waɗanda suka biyo baya suka biyo bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka biyo bayan mutanen kin suka biyo bayan managarda suka biyo baya jajirtattun mutane su abinda suke cewa addu'o'in da suke yi da rabba na lana ya Allah mu da gafarta mana fabda liman ta'ul kenan fara da wanda hakki ke kanka ka fara da kanka sannan me suka biyo baya wali ikhwani nan lambina sabakuna bil iman ya Allah ka gafarta ma yan uwanmu da suka rigaye mu ga imani su ayi suka riga yi muga imani su ne sahabbai haka suke yi masa addu'a suka ce karka sanya ganin yashi ko hasada ta faru daga gare mu ga su waɗannan mutane waɗanda suka gabata mutane kin cikin nan kada ka samu riga yi masa hasada ya Allah kai ne mai gafara mai rahama innaka rahimur rahim ko mai rangwami mai rahama ne ya Allah haka suke yi ma magabatan su addu'a to amma su masu addinin shi'a tsinuwa suke ma magaba la'anta su suke tsine masu suke cin mutunci su suke kullum kuma baka lage su ba kai addinin ka bai cika ba dole ne a ka'ida addinin shi'a ta tsine ma abubakar da kuma dole ne duk bayan kowace sallah sai ka tsine ma kuma waɗanda wai suna yi da sunan addini yan uwa to kalli abin wani irin hadarin addini ne wannan a ce kai ba za ka yabi waɗanda suka wuce ba to wa in ba za ka yi ba wanda ya gabata ai ya wuce yanzu ko yanzu yau mutum ya mutu ka ja mai layi ka kullum yi zafi shi ba ruwan gare shi saboda ya canza abin da ya aikata na jin ko na banza kai da za ka zo ka yi ta zage shi ka ji mashi huska ribar mai ganci kai da baka tafi ba ba ka san ya cika wata za ka kasance ba to yan duk wanda yana da cikin illoli na wannan muguwar aƙida ta shi'a wanda suke yi kuma daga cikin illolin da suke jefa mutane shine ciwon AIDS tunda sun halatta zina shine auren mutu'a da suke sa ana yi daga nan alfasha za wasu da wannan muguwar aƙida suke ɗaukar samari saurayin da yake cikin ruhu sha'awa ita ta kulle mashi kai yana haukai shi saboda ga inda za a je an ce ka yi zina kamar matsayin halal su a wajen sai ya sai ya shiga wannan addini dan ya tsiya wannan bukatar sa ya manta da dan jin daɗi ne dan kankani da ya ji ya wuce hasara da nadamar da za ta biyo ta wuce wannan so wallahi ya kuwa babu addini da ke yi illa babu addini da ke kashe al'umma musulmai kusutan malamai babu addini da ke aiwatar da magabata irin addinin shi'a yan uwa mu guji wannan muguwar aƙida wallahi abun ban tausayi za ka ga yara ake ta fasa da samari saboda dan abin da za a samu shi wani za a ba shi yaji ya manta cikin masu addini shi'a ga ɗarin ba su da kuɗin cikin talauci su da saboda sun sun shiga cikin duk shi sabo ne ake jawo da ake idan jefa masa abu kamar ka za ka watsa mata hannu don ka kwace ka gane amma wasu su ba su gane ba shi ta an ka tsaya kai kallon kai magana da su sai ka rasa me dalilin su menene dalilin su na wannan illa babu wani abu sai yaudara da kuma yahudawa da suke kasuwancin da su su fasar da al'ummomi Allah ya tsare cikin wannan abubuwa insha Allah za mu ji cikin tafsirin bana za a ji ana taba irin waɗannan matsaloli kamar yadda kwamitin tafsiri na jiha ya ba da bayani ya ba da umarnin a yi ƙoƙari a yi wannan abu sannan akwai na biyu illolin shaye-shaye da kula da tarbiyyar yara a musulunci shi ma ana buƙatar tafsirin bana cikin abubuwan da zai rika hasko ma mutane a faɗakar da mutane da illolin shaye-shaye kuma kan su kalli illa ta shaye-shaye yadda duk suke rikitar mana da yara mutum ba zai kashe mutum ba sai ya yi shaye-shaye saboda ai bai cikin hankali shi sa zai kashe illolin shaye-shaye suka haddasa boko haram yana da ne suke haddasa wannan kidnappers din nan saboda ai ba su cikin hankali wanda ke cikin hankalinsu su ba zai yi ma ɗan uwansu wannan abin da suke yi illolin shaye-shaye duk suke aiwatar da jarimomi laifuka waɗannan manya-manyan laifuka shaye-shaye mafi yawa suke kawo shi yasa ko ga Saudiya ta sanya hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu yana shaye-shaye ko yana shigar da shaye yana kasuwanci shaye eh, kayan mukaddara din nan kayan shaye-shaye din da suka samu kashe shi saboda me saboda ai ya kashe kai yana kashe rayukan mutane wanda zai ai gwamnan mutum ya mutu da a bata mashi kwakwalwa tunda in yana dare a fata kwakwalwa ya zama nauyi ga mutane so bai da wani amfani ko bai ya fada da komi har ma gwamma ya mutu to shi ya sanya suka ga shi ma a kashe wanda ke wannan kasuwancin to kuma aiki kenan duk kasashen duniya da kaji an kama mutane yan kasashe daban-daban insha Allah yan Najeriya suna da rago mai girma wajen tasirin kayan makasara kayan shaye-shaye din nan yan Najeriya sun yi wannan izaki wannan bala'i su ke shi sai dai sauki za ka samu kusan inyamare su da wannan abu su suka fi yawa saboda su daman duniyar su mai kuɗi komi kawai abin da suke so kuɗi to kuma aka yi kasuwanci yana da kuɗi mai yawa ce sa bai da ku ne za ka samu kuɗi a ce musulmi an kama shi da yana da matsalar karanci in ka hada akan wanda ake kama a sauran kasashen duniya to dole ɗan uwa wannan illa ita ma wajibi ne ga kowane ɗaya daga cikin mu mu rika sa ido ga ƴan uwanmu sa ido ga ƴan uwa wajen faɗakar da su akan illar abu wajen nuna ma mutum da jawo hankalin shi in gana da ƙarfi a kai shi ka hana shi don dole in karkashin ka yi da haka dole ne mu yi kira ga hukuma A kan wannan matsala wajibi ne a gare ta wallahi ta ɗin ta rika hukunta masu wannan ayi abun bacin rai da bakin ciki za a kama masu abubuwan wani lokaci sai ga an sako su wani lokaci su manyan mata jiran an kama amma sun tafi sun dawo wallahi sai Allah ya tambayi shi wa gabanin da ke kan aiki Allah ba zai kyale tunda sun yadda a ta ba al'ummomin su kwakwalwa wanda yana daga cikin ra'ida ta musulunci dole a tsara kwakwalwan Musul kada a bata a hankali so dole in ya zama so cewa su ba su yadda ya kamata ba to ku al'umma kowa ya yi kokari ya tsare wanda ke tare da shi ya'yanka su da Qur'ani da muka yi ku an kuka kun wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara ku tsara kawunan ku da kuma iyalan ku baki daya daga wata yin wuta wanda makullun wuta ita ce tuwar da mutane su dole shi ma wannan haƙƙi ne gare ku baki daya ƴan uwa a ga me za ku iya yi wajen hana dakile wannan illar shaye-shaye daga ƙananan shaye-shaye har zuwa manyan manyan shaye-shaye shi ma tafiyar bana in Allah ya za mu da waɗannan abubuwa sai abu na uku mahimmancin dogara da kai dogaro da kai abu ne mai mahimmanci kenan kowa ya kama sana'a rashin aikin yi tsala shi ke kawo matsaloli da ake samu ke kawo sace-sace kana da aikin yi ina za ka je kai tsara ka tashi na san inda zan je na san inda na hito na san inda zan je wallahi ba zai taɓa ba da lokacin kan mai tsada to matsalar da ake samu ba aikin yi wasu daga cikin manya-manyan 'yan siyasa sun sace kuɗi bai wanda suka sace kuɗin masu su zo su kamfanoni ko a kuma su amfana sai dai su ta kasashen su sai can wani wuri su kamfanonin ko kuma su ta su biya ita su taskance su a bankuna in suka mutu ma dukiyar ba za ta dawo da su wannan illa ne ba dangane ba kasuwanci na da matuƙar muhimmanci wallahi ina ƙara kira ga waɗanda Allah ya wadata ku buɗe kamfanoni ko da kanana ku kuma 'yan gari da 'yan gurare ku taimaka wajen sayan kayayyakin da ake yin sa a gurin akwai illa ka ga yanzu za ka samu a nan garin ana wani kasuwanci mai matuƙar mahimmanci wani na ya buɗe kamfani na abu mai amfani ga al'umma a ba abu fagen ciki sai ka ga cewa wai su ƴan garin ba su sai abun ba sai ya kwasa ya kai kano a ke kano a zuwa kawo wani irin rashin basira ne an yi irin wani abu a nan garin ba daban ba su ɗaya ba masu kishin gari su buɗe kasuwanci na wani abu a garin ku lura ma aka buɗe kasuwanci a garin al'ummar garin za su samu aiki kuma al'ummar garin za su samu saukin kayan abun saidawa al'ummar garin mutanen su sun samu abubuwan da za su yi wanda ya dace to amma wai kuma sai a kisa yin abu sai ya tafi da shi ya kai gano ya sai da wasu manya-manyan diloli sannan kuma 'yan garin don rashin tunani irin nasu za su yi can garin su zawa abin kuma su maido shi a gani da Allah wani irin rashin tunani ne wani irin rashin kishi ne wani irin rashin son al'umman mutane su karu so wajibi ne yan uwa mu dogara da kawunan mu dogaro da kawunan mu yana tabbata yanda mawadatan mu suka buɗe kasuwanci kala kala waɗanda ba su buɗe manyan kasuwanci ba su kuma mu kuma ɗaiɗaikun mu mu yi ƙoƙari kowa ya yi ƙoƙari ya samu abin da zai dogara da kanshi ƙananan sana'o'i suna da mahimmanci kaka ce ni ba na iya sana'a kaza to ba ka iyawa sai kuma wanda ke sana'a kaza da ba ka iya sai ya zo shi ke taimaka maka wajen abinci me ke nan hikima kaga kai ne lalatacce kakka manta an samu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya manzo Allah ya ga wani mutum a masallaci yana ta ibada yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ni wato kullum yana ibada da sai manzo Allah ya shi ya kake ka samu abinci illa ai dole mutum ya ci ko to shi ne yace yadda yake samu abinci yana da wani dan uwa shi wannan dan uwan shi ke hidaya za, ya kasuwanci ya sana'a ya samu abinci sai ya kawo mashi sai manzo Allah ya ce mashi wancan mutum ya yi ka kai daga ka tare a masallaci ko to wanda ya hita din nan ya yi ka me yasa ya yi shi saboda ya fita ya je wannan ya taka shi wannan ya zage shi wannan ya harare shi ya sha bugun ruwa ya sha zafin rana ya yi kaza don neman lukmata ai yadda zai ya rayu ya samu abinci saboda haka yake samu waɗannan abu. wannan abin da yake jihadi ne yake yi lada Allah ke bashi don haka ya ji wanda aka kawo shi duk da tarewa ya masallaci da ake karantar da mu dogaro da kai wani mutu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi manzo Allah ya bashi ba a jima ba ya ƙara zuwa ya roke shi ya bashi ya ƙara zuwa sai ya ce mashi kana da wani abu na yan kudi ko wani abu da zai iya kawo shi jibe da komai sai kamar mayafin shi babba manzo Allah ya ko jabto ya tsaga shi ya ce sai da rabi ya zo wannan abu ya kada gatari ya zo ga dare ya ya kai, kada ya kara gani sai bayan lokaci ga mutumin nan ya tafi ya kama ince ya kama sana'a kaza kaza sai ga shi ya samu kuɗi wanda zai yi kuɗin abin da aka tsaga na zira shi a dole mana Allah ya ba shi wannan kuɗi na shi wanda ya zo wanda ya samo su ta hanyar kasuwancin da ya yi dogaro da kashi da yake yi sannan ya ƙara cewa ya ƙara shiga gaba wannan abu da aka tsaga yanzu ya sai mafi shi kuma ga riba an samu me ake ganin da mu dogaro da kai amma da yawa samarinmu shi ya sanya banda siyasa ta yawa ta illa a arewacin nan. saboda ba sana'a kawai gida yake yaushe ne cikin yan mu wani zai zo sannan za su tarbe shi yaushe sanata zai zo yaushe ɗan majalisar jiha zai zo yaushe wannan zai zo yau aiki kenan sai wannan bibiyar zuciyar ta ke kashe ta lallace babu daren to wanda ke dogaro da kai har lokaci gare da zai jira sai wani ya zo wallahi sai dai a nemo shi saboda yana da aiki ne ya tashi ya san inda zai nufa kasuwancin su zai yi tumatir yake sai da ya ji ya zo ɗan fasirin shi na dubu biyu ya zo yana sai da kuma sai ga Allah ya saba abu albarka shi shayin nake yi ya shi ta sana'a ya san abin da yake yi tura baro nike yi na shi ta sana'a ta na san abin da nike yi dabbo nike in dauku hula in dauke na shi ta na san abin da zai da gari ya waye na san inda zan amma shi mara aikin yi battal wanda yake baya da aikin yi shi nan da gari ya waye sai dai ya zauna tunani shi haushin mutane wanda ya wuce Allah wa Allah ta bai hada ina mota da shi wanda ya wuce wanda Allah ya sa abu kaza ya same shi wanda ya wuce ai wanda kaza aiki kenan zai da aiki sai ƙara ma kai shi zunubi yake da bala'i a kai so wannan hasara ce ba ya gangalwa ba da ka dole yan uwa tasirin bana kamar yadda uwa ya sai bayani wajen abin da ya shafi tasiri zai ji an taɓa abin da ya shafi dogaro da kai kamar yadda na gabatar da wannan bayani sai abu na hudu mahimmancin kyautata aƙida da kuma neman ilimi wajibi ne mutum ya zamo yana da aƙida fahimta, kyakkyawar aƙida ba ta da matsaloli a cikinta sai ya za ka samu kyakkyawar aƙida sai ka yi kara ilimi shi ne gishi kuma shi muka yi sakaci da shi da yawa mutum za ka samu wani 24 hours baya da awa ɗaya cikin awa 24 ɗin da zai ya ɗauka ba ya da wannan lokaci amma yana da lokaci da zai je wuri kaza zai je kaza zai je kaza zai je kaza awa ashirin da hudu ba ya da lokaci kai yanzu yanzu ga kun zo sauraron karatu shi awa ashirin da hudu nan bai da awa ɗaya da zai iya warewa ya zo ya saurari karatu da ake Allah ya ce kuma za su saurari da ake ko ana shan muna ko an mutu da ta bai da wannan lokaci illa ba kankanuwa ba kuma mutum ya manta shi Allah cewa ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin aljanu ba da jinsin mutane sai dan su bauta ta ban inda Allah amma Allah ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati ba na nufin arziki wajen su ba arziki ke so su bayan ba kuma ba na bukatar ciyar da ni Allah shi ne mai azurtawa ma'abucin ƙarfi tabbatacce wanda in ya karfafe ka ya baka arzikin ya baka dukiyar ya baka abin da yake so ya baka bai karewa ce lallacewa wallahi to yan uwa amma ba ma yin wannan abu ne mai gini wallahi illa ne ba kankan ba dole ne mutum ya nemi ilimi saboda in ka nemi ilimi shi zai hana a ita kwalla da kai wasu su buga ka gabas wasu su bugo ka yamma wasu su kudu wasu arewa ba san inda za ka saboda ba ka yin karatu ba ka zuwa ka saurari karatu wajen waɗanda suke yin ƙoƙari wajen karatun da tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai gaddama gaddama kawai wasu hanta za su kula babu gaddama babu ilimi babu komi sai rikici kawai haka nan sai ta wahalar da ɗawo to shi ya sanya ake samun gurbatattun aƙidu da suke faruwa suke faruwa muna ga ana samu masu da'awar kowa Allah ne ana samu masu zagin Allah Allah kai su ake zagi sun sa kuma Allah ya kai ka tambara kai yanzu sai kawai a zo a zage ka kai ne shugaban mutum ko gidan kai yake kana ba shi abinci sai ya zage ka yala zai ƙara kwana gidan bai yi amma shi Allah da numfashin nan wallahi ba za ka yi shi ba sai da izinin shi kuma duk abin da ke zuciyar ka ya sani kafin yabtawar idan ka ya sani yanzu Allah ta sai takulin mutum sai ga yare shi da bisa abin da zai ba amma wani zai zo ya zaki Allah Ina da lafiya ina da raji'un wannan na da cikin mulkin akidu lalata su da wasu ke fama da su Soto, ilimi shi ke taimakawa in dai ka yi ilimin na tsoron Allah Allah zai fahimta da kai zarar wannan abu ba daidai bai ba to haka ke fama da yi, aƙidu zai. to dole mu koma makaranta muna karatu shi da za a samu sauƙin waɗannan mugan da ɗin to karatun bana insha Allah shi ma za mu jiya ya taɓa waɗannan abubuwan sai abu na ƙarshe zalunci da illolin shi karatun bana na ƙarshe abin biyar ne dama aka ba da shi da sabon da ake zuwa a akwai illa ta zalunci in muka lura zalunci ya yi mana yawa tsakanin mu kan mu zalunta kan mu muke yi don ba ka zalunta Allah wa ma zalamuna lafi kanu anfusahum yazlimun mutum kada ya zama samaji zai zalunci Allah wa ma zalamnahu wa ayata zace wa ma zalamuna ko lafi kanu anfusahum yazlimun haka take to to wannan din an gane don haka misali mutum zai zama ta cewa ya yi faru sai sai ya ɗauka Allah ya zaɓe a wallahi Allah ba a tsanin shi mutum kan shi ya zaɓe kan shi ya yi mawa to yanzu wani zalunci ne bai bai yi ba mutum dan uwan shi ne wani za ka samu uwa ɗaya uba ɗaya wani uba ɗaya wani uwa ɗaya wani yan uwan juna wasu dangi wasu makwabta wasu kaza amma duk da haka cutar juna muke ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musiba ce zalunci ba shi da kyau Allah ya haramta ma kai shi ba ni da dinki kursi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ni na haramta maka kaina zalunci kuma na sanya zalunci haramun ne a tsakaninku kada ku zalunci ta kuma haramun ne ka zalunci wani ko yaya zalunci wani mai hikima yana cewa la na ila ma kunta muqtadiran fadhunnu akhiruhu yufdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu mustamihun yad'u alayka wa aynu llahi yastanani kada kai zalunci ko da kana da iko saboda zalunci yana kai mu yana yaya mutum zuwa nadama idanuwanka sun bacci wanda aka zalunta yana falke yana muguwar adda a kanka Allah bai bacci la ta kullu husila wala nau gengedi bai kama Allah sallan da na bacci lokacin da ka zalunce shi da ya ce Allah ka saka man wallahi ko bai ce Allah ka saka man ba sai ya saka Allah ya faɗi a cikin kudusi wa sanji wa jalali la ansurannaka wa law na rantsi da girma ta da buwaya ta sai na taimake ka ko ba na tsaje ba shi ya fanya ko da cewa gabanin mu suna malinta mu kada mu masu muguwa addu'a mi addu'a ku shi dan shi shugaba in ya lallace to kai ba ka lallace har ya fi sauki imai addu'a da shiriya ka fita haƙƙin ka a kai shi Allah zai hidda maka a ranar lahira wallahi ba za a bace ba so dole wannan bukola da irin waɗannan abubuwa to zalunci ya yi yawa tsakaninmu me ya zalunci tsakanin ma zalunci juna muke yi za ka ga talaka da talaka ne yanzu kaddara a yanzu ɗin sai ka ba su buhun gero su dukkan su talakawa ne ya juna to an fahimci bayani din ni ya kai ni na kowane mabugaci ne to za ka samu su waɗannan din in ba a yi sa'a ba inda za a ɗan tafi a dawo sai ɗaya ya kwaskwari ma ya ga ya ƙara koda ce a da. haka al'amarin yake ya kwakwaru a gurare a ɗau abu a ce shi tsara ba shi talakawa ne sai ko cikin talakawan waɗanda suke gani sun sun waye wayewa wata zalunci sai su kokari su zalunci waɗanda suke ga suwa su waye ba a yi kokari a yi coge sai ya ɗan ƙara wani abu me zai mai amfani ogo jini yana magani kishi za su kan ke yi to ai haram ba ta magani malul harami la tadun fa ila dama la tanfa dukiyar haram ba ta dawwama in ta dawwama ba ta amfani ba za su ma amfani ba sai hisabin kuma saboda ka yan uwa zalunci muguwar ɗabi'a ce Allah na jin haushin mai zalunci bal ya ma tsine mu mai zalunci kuma Allah na fushi da shi kuma yayi alƙawarin duk wanda aka zalunta ko bai Allah ya isa ba sai Allah ya saka mashi rantsuwa ya ya ce sai ya taimaki wanda aka zalunta ko ba nan take ba saboda ga ya'yan uwa wannan muguwar ɗabi'a ita ba mu yi kokari mu kauce mata zalunci insha Allah kuma yadda na faɗi tafsirin bana abubuwan da zai kunsa kenan cikin tafsirin da ra'ayi za mu ji ana jeho waɗannan bayanai din Allah ya mana muwafaka ya ba mu dacewa kuma ya sanya mu yi tafsirin akan daidai kuma mu yi aiki da shi kuma mu aiwatar da daidai kuma ya mana muwafaka kuma wannan wata mai girma ya haɗa mu da alkhairan da ke ciki ya kauda mu daga matsalolin da ke ciki shi insha Allah kafin yi bayani na gaba tunda an samu ɗaya daga cikin shugabanni ya wanda in wasu na nan kuma sauran su shigo zan bi kama da isa domin bayani na gabatar da fara buɗe karatu insha Allah wannan kawai dan lamha ne me zan ce haske ne shi bid'a ce da ta fara yi kafin su ga wani fara Allah wa alaikum wa rahmatullahi Thank you. الحمد لله أنا أتحدث إياها أنا أتحدث إياها أنا أتحدث إياها أنا أتحدث إياها ثم نيابة أنه يكون في سن أمانة في الحلوة أن لم نعي وسأبات وسنة نفسها وخير وعشرين على الثلاث أو لا يمكن ومعولين

a irin wannan ba ta nan shi a ina da zai ko gaya da akwai shi shi ma da gare su kuma da haka ba in za ka je wani malami ka biya ta a yi kawo ma a yi da akwai wa'anda su nuna ma an shi ruwa wani sai dai kuma babban al'amari can ba ilimin su ba su ilimin su kuma ba su samun yadda ake shayar da su ilimi amma in kuka da ce ba ya cewa wannan ba shi da ina ne ba su kurce tsakanin wuyan an tuttulo abin yau an tuttuya ma gobe an tuttuya ma ni da an tuttuya ma yi da za a yi abin shekaru ke a yanzu ta yi tuttuwa sai sun gara amma kuma ne da kan sun kara a wajen yadda za kanin mana magana da yin da sun zama ci din nan wanda zalim a zalimai za su tsaya a kan wa'annan za su kuma za su shiga kan kayan saboda haka da ya yi kan su ne wannan rashin kuriya ne don iya kan da shi Allah da mutum amma kan da shi kuma yana aikin abin da Allah ne ke so saboda kai kan mutum Allah ne ke so ya ji mu tsaya mu kula da nikmar da Allah ya mana a Allah ne koyi mana ne dukiyar mutum kuma mu kuma Allah ya taimake mu na Allah mun tsaya muna ko ma tabbatar da cewa sauraron muke musu na sauraron Allah ba wai don cewa da ba duk wanda bai yi madauka ta kaban da yi wanda mutum zuwa zai kalmar da kai ce ma wani ka kuma ya tsaya nan shi ke nan wannan magana da ya fi tushen al'amura da

domin shi ana samun ɗaya bisa goma da zama da ba ko mana wanda ya na arziki a shekara na ta kare a ce duk wanda kare ba ka ga ɗaya ba ka ga wani kuma ɓangaren ma abin da ya na suna aiki ɗaya wata goma a kare wata kallon kare shekara guda ta yi da Allah abin da za ka kara da shi ne ba ma ya amince a kara kuma kai ma ina da wani za ka

shi ne ke haskaka wa shugabanni wato mutum a kai da bin da nuna mutane ne masu kai da wanda tsare-tsaren da suka yi ba wai a da suka yi ba a malamai za a ɗauki wannan tsarin gaba ɗaya a saka cikin al'umma duk wanda zai yi wa'azi a kan wannan mabu kamar sai da ba ma ne ya idan ba kuma suka eh, yi wannan wani da waɗanda suka kan tashi kalima ta kasa ta wannan

ainihin wato abin da zai yi ta wani a amma ba zai ɗauka ba a yi. ce da wancan suka zai ce da kuma ba zai ɗauka ba idan mutumin yana ya an je kanu ba a samu a shi sun ba wancan ne yanzu abin ya ƙara kuɗi to wai shi ma ya tsaye da shi shi ganin da ya fi da wani shi ya sa aka ce kada ɗan ya tsaya kawai ina da kaji ka da kowa da kamar su kanin wani saboda haka idan mun kai yadda mana wannan ya kai shi ya samu amma kai da za ka kai kullum kai ke cikin ka amma shi ke kare ɗari duk inda rabin da ya ci ke kansu kai da wannan shi ya sa ana na kawo bayan yanzu a wani ɓangare ne bayan wannan akwai wani bilalin da gobe ne shi wallahi da gani a wannan wato ka na dabbobi da yake da ba ne da ga yi wannan cuta abin da zai ya fi yi ba ne. Ya karya kuma ya abin da ba a shi ba shi zai yi kai da ce an ba a ba amma kai da zai an an shi wannan yan suna kuma da da ba ya ta faɗi wallahi su ne suke jawo na irin wannan matsalolin da suke su ne kada mu a nan kan ne, wato baya da nema a wurin Allah a wani Allah kuma da ƙanƙani da gaba duk masu girma ne babban zunubi in aka ci gaba da duba yana koma bashi ƙaramin zunubi in aka doge ana yi zai koma wasa saboda haka ne mu kaya mu abin da ba shi kare da zunubi don mai da shi ko muna ganin dubara da wayan mu shi ne zai tafiya mu da ana da muna sannan malami ya yi magana da ne musamman abubuwa biyu al'umma musamman haka al'umma ta a cikin kasar da da wanda zai ba da da wanda zai ke ka kasar goshi zai amma da ba ta samu tsaye da kayan kan ashirin na ce in ya yi wancan kai ka ce mutane gida ne amma na ce amma kuma ku ba mu ce. kuma ba na ce, daga ita ce zai guda ya tsaura gaba na wani ma haka in na samu karfin ko wani za ka haka ya ce ba kuma ba ta kama da da ake da ba ina ga wanda ya dawa yake yi kasuwa biyu bai tsira ya dawo ya ci wajen jebe ya dawo kwanu bai bai tsirwa ya ci ya shi wuce ba ka da abu ya kanta kai kasuwa ba ka da rasul ba ko kuwa duk wanda ya zubi mun taro ba amma a kan kallon shi kuma kan mutum wanda ya fara a kan kallon mu ga kuma wani ya biya mu karanta da ma'anar su ne ne da yin zana cewa fara musulunci da jari da su su a kan kanta duk wani abin da suke yi da ta gina masu da farka muhammadu ya amur sai da yau sai da cikin da ke da mun sani abin da duk wani abin da ke yi biya sai mun biya sai amma ko bai shafe amma ba da nan shin kuma da amma wannan وكذا الأموال لا تحتاج الإيمان والسلام إما حقيقة cewa idan ya ce wani abu wanda ba na shi amma kuma tunda ya fi tuwa da kawo da ba shi ya ce abinci duk da ya ce kawai da aka yi ba mutum lalle ne mai ƙirƙi wani abu da nake gani yana ce man wala da ya fi kowane ya ce kan ne a ɗan bai ba ka kawo da ya ce sai dai ba kan ko mu da ba su ba da kuwa da ko na shi gaba su

wasu daga nan Najeriya aikin yi ne sun da hoton a Saudiya aka kama su. Da aka kama su da inda lokacin da aka kama su yan wannan aka yi aka ci da su aka ji aka yi cikin hukunci ga inda aka zo aka yi su aka yi cikin hukunci su uku ne amma har takobin bai yi tsayi na tsarki al'amuna. Ɗan gajere ko ke kalli da ne kuma matan an naɗa kanta amma yadda ka san an fara karewa haka ake kawo da shi can guda ɗaya shi ke da ya ya yi da shi saboda amma mun nan babban matsalar da muke samu wato na yi mafarkaci shi ake tattawa yana da ke zaɗawa zai hana ya wuce to kaga ne a ruwa shi ake sawa a wajen ko sai ruwan ya lalace a cikin jirgin kuka fahimci duk wannan abubuwan da ana nan ake cewa ga gani sun sai da sun sai wasu kan da nan nan wani mana Allah da wani ya zo ya tsalle ya yi ko ina da kawai kuɗi yi ya tashi ina son in je mai da yara sai har da ya tashi dawo ya zo ya yi tsalle kuma sai ya bori kuɗi sai da ya karka kudu ta miƙe ya gama sai na tashi ne sai na fita na jin kaji sai na ga ya daɗa sallan lafiya sai na ga ya daɗa ya kawo raka a can biyar ya kawo shi da to shi ne wani haihuwa da yake da shiga wani ko ya ta ya ce a yawan mutumin shi ne a can a can jin jiki ya ɗauke ya kuma a kawo mai jiki yana kawo shi ke nan ma da nake to ya gyara zan mai kyau saboda haka kawai sai na gaya cewa don ne a ce kuwa ko hannu lokacin da ya saboda haka ɗan uwan musulmi ya yi da na Allah ba ta kasance ba wani iko da kuma da nan wanda zai kuma ta da wannan gaba muna fatan Allah ya ce ba mana ga wani mai ya ga wani Assalamu alaikum. Yan uwa ɗaya daga cikin shugabanni ya buɗe wannan tafsiri don shi sha Allah wa tafsiri na san za mu fara yin gobe in Allah ya ta. Ko ya fi da muke fata abubuwan da aka yi faɗakarwa kan tun daga wannan tsamara bayani da kuma ƙarin bayani da malam ya yi don Allah kowa ya ga cikin Ramadan din nan wani irin gudunmuwa zai bada wajen waɗannan matsaloli a yankin kowa ya yi tunani ka taimaki ɗan uwan gonsu a kasa zalimin aukun marfarar ta ce ka taimaki dan uwanka a zalimi ko wanda aka zalunta sabai suka ce mun san yadda za mu taimaki dan uwanmu da aka zalunta to amma ya za a yi mu taimaki a zalimi ya ce ka hana shi zalunci a zalika nusran wannan shi ne taimakon shi kana da dan uwa yana zalunci yana shaye-shaye yana kaza yana kaza in hukuma ta kama shi ka kyale a hukunta shi ne adalci abin da yake ban haushi za ka ga an kama mutum za a hukunta mutanen da kake tsammani da kirki su za su je su nemi a jari dan Allah wannan ba ƙyanki ba ne wallahi ko ka ne in na iska ne fiye da ka kyale a hukun da shi so illa da muke fama da yanzu ba yi magana na yi magana farko shi ne za a samu mutum ya yi laifi a yi hukuntawa ko dai su waɗanda ke da hankalin din abun su sake shi su kyale shi ya ci gaba da yadda ya gada ko kuma an gama an tafi da shi da ya iya dawo dan Allah dan ne bandara za ka za a bata lokacin kwanakin baya ko ko ya shekara lokacin da na ne yi wani course da muka ci na wata ji ina can kasar aka kama wasu mutane sun kai hari a masallaci a yankin Sina wajen Turu Sina sun kai hari ina can kasa a kai hari dan mutane da yawa daga Najeriya sun buga mawa sun dauka ma yau yankin da muke ci wannan ni tsakanina da gurin yayi daga nan zuwa Lagos tsakanin mu da inda sina din da ni na kai wa ne a lahira su kuma can sina ne can wajen yankin Sudan ba su Sudan ba wajen inda su sina sini kenan ko wato su sini ko to nan gurin a kai hari wannan yankin ne sina to ina can kasa aka kai halin ba a ga mutanen ba sun gudu amma kuma ina can kasa aka kamo su kun ga wani ina can aka kai halin ba a gan su ba lokacin da aka yi halin ina can aka kamo su masu kai halin ina can aka kai su kotu ina can aka yanke musu hukunci ina can aka kashe su cikin ƙasa da wata ya raita Najeriya muna yin haka. Wallahi da Najeriya ana yi haka ga ‘yan koko ran kidnapper sauran manyan yan fashi da makami mabarnata wallahi da ballan ba ta kai haka saboda yi ne kawai da an abin da abin ya faru a dau mataki wannan shi ne ya faru nan take a hukunta cike da gombe abin da ke damun Najeriya rashin hukuntawa da tsohuwar daukar lokaci na a dau shekaru har ma an manta da abu yanzu wanda ya fara kidnapping na farko wanda aka fara ka ina jini ko aka wuce ko ko har yanzu ba ba zama ba wannan elman ce ne ko elman ko ne ne eh an gaba jara an sallame to kan ne to duk fahimci wannan abu ba illa kenan da muke fama da ta a Najeriya wanda muke fata shi wa gaban gyara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan shekarar ko ce wannan tenuwa din da za a shiga sayan mulki 'yan siyasa sababbin da aka zaɓa ubangiji Allah ya sanya su sa ido a saita wannan matsala wallahi illa mu sai sai sauki an kama mutum ba da shi ba dan me ba zai ci gaba da yi ba mutum ne ya kashe mutum me ya amfani da rai a kashe shi an san yayin amma wasu sakar gani za su ta hanyar shi a yanci yana da yanci kaza kaza kaza haka za a yi a kashe ka saki mabambacin wanda ya kashe mutane kuma kai ba ba tsira kai ba mu yi tunani da wannan wannan shi ne illolin na ba ku wanda abu kasa da kasa kasa da wata biyu ba aka yi duk abin nan da aka yi na ba, har gano su wa abubuwa ga aka mutu so ubangiji Allah ya sa shi wa mu su ji wannan kira da ake yi su ma su ɗauki mataki na da wannan abubuwa in mutum ya yi a hukunta shi in aka hukunta hukunci na sa a samu sauki shari'ar musulunci hikimar take nan ita tana sa hukunci saboda wanda ya ji an hukunci wannan zai ji tsoro ka cire mu wani haƙori an cire maka mutane sun gani dala wani zai je cire mu wani zai ji tsoro ka kashe wani an kashe ka wani zai yi zai ji tsoro to sai ya zama ma a hukunta wa sai ya a yi gaba da lokaci to muna fata Allah ya sa shi wa gari su gyara wannan kisan da muke fama da ita ko muna roƙon Allah ya ƙara saita mana shi wa gabaninmu ya ba su mashawarta na kwarai waɗanda za ku tunafar da su in sun yi kuskure in sun yi zabu da ake fasa karfafe su yi wannan abubuwa kullum mu rika yin wannan addu'a cikin wannan ramadan din za mu samu sauki kuma mu riga addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan hare hale da ake kai ma al'ummomi daban-daban kuma Allah ya kawo ƙarshen su waɗannan kidnappers masu garkuwa da mutane Allah ya kawo ƙarshen Boko Haram da duk sauran matsayin fashi da makami da masu illoli masu cutar da mutane Allah ya shirya da masu shirya da cikin waɗanda ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganin su da kai shi Allah na ji ko a kuma sannan mu ma mu gyara kawunan mu rashin gyaran kawunan mu shi ke ƙara kawo da matsaloli ce za za mu a da a yi tafiya amma in muka gyara kawunan mu kuma muka ci gaba da jajircewa muna faɗi ma Allah wallahi sai mun samu dani inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah zai canza mu mutane sai mutane sun canza saboda haka in muka yi addu'a kuma muka motsa kana yin abubuwan da ba daidai ba kowa ya sassaita Allah zai taimaka maka sai ka gyara ya samu da aka cikin ramadan muke Allah na karba addu'o'i Allah na karba ibadu mu jajirce mu yi ibada kuma mu yi tawassuli kuma mu roki Allah kan waɗannan matsalolin Allah ya kawo mana gyaran su in Allah ya da za mu samu Allah ya ba mu dacewa ba gida kuma Allah ya mana muwafaka sannan abu na biyu ina ga za mu bar tafsirin kamar da hudu da rabi kamar yadda muka saba yadda aka tashi da wuri kila kuma mutum da wuri mai zai da mun yi tunani ko a bar shi biyar saura fata zuwa shi da saura kwata ko kuma bar shi dai kudi da rabin zuwa kudi da rabi in ma an samu ɗan kari na tambayoyi da fata lokaci dai ba za a yi cin da ba za a tashi wanda ko wanda ya zo daga nesa zai iya komawa ina ga mu shi haka ne yadda yake a da yi, to insha Allah mun bai shi damar da fara kun bi da rabi da izinin Allah sai dai in wata matsala ta yau da kullun ta hana a fara amma dai da kudi da rabi za mu kan farawa kuma insha Allah tafsirin za a yi awa daya sai kuma zuwa ko minti sha biyar ko maka makamancin haka amsa tambayoyi kuma tambayoyin za mu yi kare dan kasaba za a rubuto tambayoyin a je a tafi abin da na tsika na nazari wanda ba sani ba in tambayi malamai domin a zo a ba da amsa farko yadda ake ga za ta yi daidai maimakon ya zama su cewa kawai a ba a yi ta ake a amsa to yana da kyau don mai da wasu malamai a da ke yi kenan to malamai ma sun yi balle mu saboda a kowa da tsarin zamu insha Allah wanda da ke tabbin za su rubuto sai a cika sana a zuwa ba da amsa in Allah ya ja. kuma gobe in Allah ya mu tashi tafsiri kuma za a ma samu wasu gashi za mu tashi za mu tashi su fatin suwar su fara ya za ku dace in Allah ya ja da ka gobe za ku fara wani tafsiri yau an bude an gabatar Allah ya ba mu dacewa kuma yan uwa yau ne farkon Ramadan to mu yi kokari tun daga yau din nan kowa ya ga me yayi na samun ladan Ramadan kowa ya yi kokari alal akali ya ciyar da mutum daya ina ta ciyarwa ko kwana da biyu In naira goma ne insha Allah wanda da aka yi za ka samu su ko naira goma nan samun an baka da biyu da kwana biyu ko ba wani ɗaya ka ciyar da shi kaga ka buɗe ramadan ɗinka da ciyar da wani ban da kanta ko kuma ɗan ciya wata ka so na naira goma ka ba wani na biyar sun yi kokari wajen ciyarwa ɗin nan tana da mafiyar muhimmanci Allah ya ba mu dacewa ya mana mafaka kuma Allah ya mana jagoranci ita yana ga wala Allah nan ya kamata mu zaya fasai ko akwai mai magana kan wani ya biyu kafin mu yi da wani wani da kamar ruwan da aka biyo azumi na ramadan da ya wuce da mm. kuma yanzu kawai dai saboda zai shagala da har ya kai da cewa wani ramadan da ya kusa zuwa biyu bai yi ba a ba sai ya zo kuma cewa kila azumin yana da wata domin ana da wata za a ɗaura ko ba za a ɗaura kuma kila yau ta ranar shi shekara ta shigo wani ramadan din mm. to shi ya zai kama azumi shi kanan zai ci gaba da azumi na wannan sabon ramadan din wancan idan shekara ta wuce sai ya rama rama shi kaɗai ne sai ne Allah ya biya shi mutumin da shi wallahu a'lam

dan kuma wani ba Allah ke tafi yace dan Allah masu gidajen gaji a jawo hankalin su su ji tsoron Allah su kawo ka kama mutane ya ce shekarun jiya kafin Ramadan ana so kai a gidan kajin kamar haka ne a gidan kaji kamar ɗari takwas da hamsin sai masu saida saida shi ko dai ɗari takwas da tamanin ko ɗari tara su saida to amma yanzu sai gashi a gidan kajin ma wai ɗari tara da hamsin haka ne wani gidan ma dubu sannan dan Allah an zo shi ɗari tara da hamsin ko dubu dole wanda zai zai da karancin sai da dubu ɗaya da dubu ɗaya ai dubu ɗaya da ɗari ɗaya irin ne haka zai zai da dan Allah shi ne ke to yanzu ma dalar na tashi kuma ku lura musulmi ne wake da abu sun sha Allah da Allah duk masu gidajen kaji wanda matsala ta sama waɗanda suka yi wannan ƙarin to su tsoron Allah dan Allah su suna Ramadan ne wata ne mai daraja mai fifiko siyo ƙasa da farashin maimakon ma yana ɗari takwas da hamsin ne zai hana su mai yoshi ɗari takwas sun yi ta sun samu lada in dai sun samu mafita ma'ana ya ɗan samu riba gwargwado rage kuɗi ya arnan duniya ba haka suke idan mausin nasu ya zo na arnanci lokacin Kirismas. haka suke yi lokacin menene esta haka suke yi duk wani abu na makekin nasu idan ya zo su rage ba kudin abu suke yi amma su sai mu zama masu ake ta ofi ma mai nana sai mu zama muke tsananta ma kanmu da kanmu kenan saboda dan Allah waɗanda suke da alaƙa da masu gaji su bincike su in su sun yi haka tunda zai yi ba duka suka yi ba wasu ne daga ciki ina waɗanda suka yi don Allah su jawo hankalin su sauki su yi kasa da abin su sauka gama al'umma lada ce Allah zai ba su Kan su ɗaga in ma ba su rago ba su su bashi yadda yake su ma masu saidawa ɗaiɗaiku kan su ƙara kuɗin an san an yi buƙatar ci yanzu to kuma sai ka ta ma al'umma ka to irin masu sana da biya ina zai ci da mutane ke nan yan saudiya da shi zai baka kuma ya baka da dabino da madara da kafi da nama da kuɗi bi da abinci haɗa ya baka kuma yake dan Allah gobe ka dawo ka ƙara ci nan shi so ke kawai ka ci to amma in ya zama muna wannan abu wallahi mun kyau za mu kawo nan so mu sauƙaƙa kamar masu dalilo ne matsaloli da ake yin bukata ko abin da aka yi bukata kamata yi a ƙara yau ƙasa da su nuna mu musulmai wannan shi ya kamata Allah ya sanya su cikin waɗanda ba su je ba ma da Allah wanda ke da alaka da wasu daga ciki to ya faɗakar da su ya bincike su in sun yi ƙarin ya nuna musu illar ƙarin ya nuna su sauƙaƙa su yi masa haka yi canjanta Allah ya ba mu dacewa da da suke ramu ba shi ba tsari lokacin wa a ƙwarai ya yi yana faɗakarwa mun san duk shekara idan wannan lokacin ya zo a wata gidauniyar da ake budewa ma'ana alashin gata gatan da nake yi zan za ashe shi ne wajen Allah sanda kake kin bukatar shi to wannan shekara ma ina ga insha Allah ina fata ƴan uwa za su goyi baya in nace za a ci gaba da yi ana da an goyi baya a ci gaba da neman taimakon domin abin da ake yi ana taimaka ma marayu ne wanda manzo Allah ke cewa duk wanda yake cikin maraya aka ci a aljanna kamar ya sannan guda biyu ko miskinai ko zawarawa manzo Allah ce wanda ya taje ne ya taimaka ma zawarawa da mai miskini kamar mai jihadi ne don daukar ma Allah kaga dan abin da zaka tare da ka bada ai wasu kai fa ka samu ladan wannan da aka kai so yan uwa an goyi bayan mu ci gaba da yi kenan to in sha Allah su yan kwamitin nan ne da ke kan kwamitancin to muna ƙara tunatar da su wannan abu yana nan hakkin su ne da aka daga in Allah ya kai mu gobe za su ci gaba da farawa kowa sai ya kokari duk lokacin da ya samu dama ya zo da dan wasu gudunmuwa ya bada dan taimakon waɗannan al'ummomi da ake yi Allah ya ba mu dacewa sannan kuma a yi kokari a gano mana da ƙarfe nawa alfijir ke fitowa sai a jiba a ga ƙarfe nawa exactly ya zama ya kullu na kullowar shi kenan sannan faduwar rana shi ya fi sauki wa ba ita ba a gano mana ita ita ta sauƙi gano ganowa to a gano mana na abin shi ya fi wahala sai da yanzu da abin da ba ta fara sosai ba kuma cikin addu'o'in mu murka roƙon Allah ya kawo mana ruwan sama dan azumin ya ƙara sauƙi duk da mun sa Aliyu da Abi Talib shi cewa yana so ya azumi cikin tsananin rana irin namu kenan rana ta ba wannan to mu imanin mu bai kai tashi ba da ka muna roƙo Allah ya kawo dan sauki dai a dan ƙara samun sauki saboda akwai ranar sai ga ci to ana wahala duk da ƙarin lada ne to muna roƙon Allah ya ƙara mana lada kuma ya kawo sauƙin azumi Allah yana ci ku a kan wannan masjida yana ga za mu ce za mu yi to ga khatimi ma masu kuma abu wa alaikum salam na biyar sura biyar saura sha alfilin to wanda kawai da ya gani shi saura yana ga don mu da wajen yankin kuma mu ba a ce ito yawa yana ganin yana da kyau yanzu dai kowa ya zama yanzu yau da biyan jibawa saboda wasu nasu ya hito biyar saura biyar wasu ma biyar ya hito wasu biyar da minti uku ya fito to wani kuma ya fito biyar saura sha uku na sha hudu da ya yi nisa amma dai a ƙara shigawa a kula sosai alfijir sun gana manta guda biyu sadi da ƙarfi so mu sadi din da karfe nawa ya fito ba da namu da ƙarfe nawa ya fito ba ba <laughs> mai kaduna da kewaye ya ce yar saura minti uku da yake fitowa mu saboda tun da manajan ne sai mu sai biyar da biyar minti shi ne wanda da kun ina na biyu. Malami ya ce yan masu rediyon kaduna da kewaye suna su ya hito biyar da minti ko ai biyar saura minti ko. To amma suna suna nan nan ce ko biyar da to amma da almuhim a yi kokari a ƙara diba ba ke shi ba da wanda ba mai ji a rai gobe da kuma wanda ba suke kiyarsawa na wajen su to amma dan Allah yau a yi kokari a diba gobe sai mu gani ko rani na wani insha Allah ya ba mu ba. yau ya fi tunda hadar bai mara ba ba su a ko ruwa wala Allah yana da yawa kuma a yi gaba da kuma insha Allah. A'a, da yi. da akwai kamar ko samu jirgin ruwa sama na haka Allah ya mana mai albarka na wa'adan mutane masu fashi sun ci akwai kai sun yanzu da kama roƙon Allah Allah kiyaye mu daga fari sun ce ruwa ba zai dade ba yau dai wuce Allah shi ke zaɓar su Allah ya sa damar da ya harshe. Mala yake cewa ‘yan habashe ai amfani za mu ce ko tunda ba za su bane suna tunanin wai ba za a yi ruwa da yawa ba yace to mu roki Allah ya ba mu ruwan mai yawa mai albarka kuma suna ganin ne ne sai za kamar za a yi fari to mu roki Allah ya hana fari dan shi ke da komi ba mu muna kada kadari Allah je da kuma insha Allah da Allah ya haka samu shi sai shi ma kuma to da Allah ya kaura ya ba mu abin da yake a kai a garin Allah ya mana mawafaka ba gida yan kwa za mu yi hakuri tashi a nan gurin abin da yake da Allah ba mu ladar rabbi na kuskure Allah ya yi mani da kuma gida in Allah ya yi za a fara tasiri din Allah ya mana mawafaka Allah ya tafi ibadun Allah ya sa yadda muka fara azumin nan a yau ubangiji Allah ya sa mu karshen shi lafiya kuma Allah ya ba mu iko mai ibada wanda ta dace kuma wanda Allah ke son kuma muna roƙon ya karfe ta sannan Allah ya sanya mu cikin bayi wadda zai iya yanta a wannan wata kuma Allah ya sanya mu cikin yantattu bayi ya azurta mu da da jannatul sau ya dakatar da mu ya karba addu'o'in mu da muke yi daga cikin addu'o'in Allah ka zaunar da wannan kasa samu lafiya ka tilafar da ke damun al'umma da yan boko haram da yan fashi da makami da sauran barayi da sauran mabarnata Allah ya shiri ma ya shiri ma daga cikin waɗanda ba ma yi shiri wani Allah ya maganin su da kai shi yana da shirko a kan haka Allah ya yi mana matsalolinmu duk mai wata bukatar ta alkhairi Allah ka biya mashi ita ta shari ka canza ta zama ta alkhairi kowa Allah ya san irin bukatar shi Allah ya biya mashi ta shari Allah ya biya ta zama alkhairi kai mana dacewa ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا رب اللهم تقبل دعواتنا وعد دعواتنا برحمتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين